sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin na wannan mako, za mu nazari ne akan rundunar sojojin saman Najeriya, wacce a wannan mako ta gudanar da wani babban taro a karo na farko a birnin Abuja, da aka cimma wasu ƙarin matakai na ƙarfafa tare da inganta rundunar don ci gaba da samar da tsaro a cikin ƙasa. Tom Madalla. Da yake gabatar da jawabi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Hassan Bala Abubakar ya yi ƙarin haske akan yadda suke ci gaba da samun sabbin jiragen yaƙi don ƙara ƙarfafa tsaro a cikin ƙasar. Sannan ana Nigerian Air Force has witnessed a remarkable renaissance evident in the renewal of our aircraft fleet and enhanced operational readiness. ya ce rundunar sojojin saman najeriya na samun gagarumin ci gaba na samun karin jirage don kara fuskantar kalubalen tsaro a cikin shekara ɗaya kacal mun samu manyan jirage guda goma sha biyu da suka haɗar da samfarin king air guda biyu diamond 52 guda hudu 312 attack helicopter guda hudu agusta 109 tracker helicopter guda biyu sannan kafin ƙarshen wannan shekara kuma rundunar sojojin saman har yanzu tana sa ran karɓar wasu jirage guda biyu masu saukar ungulu samfurin 2t13 da kuma ƙarin wani samfurin 360 sannan baɗi idan allah ya kai mu ana sake sa ran samun wasu samfurin da hakan ke nufin cewar a cikin shekaru uku kacal sojojin saman najeriya sun samu jirage 64 This makes a total of 64 brand new aircrafts in about three Da yake a baya an sha samun yanayin da hare-haren jiragen yaƙi ke rutsawa da fararen hula. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Hassan Bala Abubakar, ya ce suna ɗaukar ƙwararren matakai. To ko waɗannan matakai ne waɗannan? Some protective measures include strict adherence to targeting cycle and use of precision-guided munitions. Ya ce wasu daga cikin matakan nan sun haɗar da bin ka'idoji sau da kafa na haddade inda za a ke kai hare-hare ta sama da kuma yin amfani da makaman da ke dira a kan ainihin inda aka harba su. Sannan ana ci gaba da aiki da sauran abokan aiki a mataki irin na ƙasa da ƙasa kamar rundunonin sojin sama na Amurka da Birtaniya. wurin fahimtar sabbin ka'idoji da salon aiki na zamani sannan ana ƙoƙarin tsara yadda za ke kaucewa rutsawa da faran hula yayin da ake kai farmaki ta sama kuma a baki ɗayan wannan shekara ba samu hatsarin jirgi ko guda ɗaya ba wanda kan ke nuna irin nasar da ake samu kenan. A kan ƙarin jirage da wannan runduna ta sojin saman Najeriya ta yi masanin tsaro ya Komodo Baba Gama mai ritaya ya ce wannan ba ko shakka zai taimaka gaya. Abu ne mai kyau abin murna ne wadda yau rundunar sojojin sama sun samu jirage na yaƙi cikin shekara uku guda sittin da hudu kamar yadda shi shugaban rundunar sojojin sama na Najeriya ya yi bayani Air Marshal Hassan Bala Abubakar. kwarai da gaske uh, wannan ya nuna maka cewa rundunar sojojin sama a shirye take ta yi yaƙi da 'yan ta'adda dalili kuwa shine a yau idan ka duba duk duniya abin da ake amfani da shi yanzu a sha'anin yaƙi da kaɓar da 'yan ta'adda da sauran abubuwa na rashin tsaro a ƙasashe a duniya shine ana amfani da air power wato ƙarfi na sojojin sama domin aiki da jirage masu yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. wannan abin murna ne abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma ya nuna maka cewa a shirye muke tsab a kan cewa rundunar sojojin sama tana nan tana ƙoƙari tana ba da gudumawa domin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda a yau ba za ka taɓa yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda ba matuƙar baka da wa'annan jiragen yaƙi kuma abu ne mai kyau ƙwarai da gaske kuma abin ai murna ne kuma muna musu fatan alheri muna musu lale. kan kuma alaƙar aiki da rundunar sojojin saman Najeriya ke kullawa da manyan ƙasashe irin su Amurka da Birtaniya. Eya Komodo Baba Gamawa na mai cewa. A na biyu rundunar sojojin sama tana collaboration wato haɗa kai da rindunoni na Amerika, Birtaniya da sauran ƙasashe. Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske musamman ƙasashen da suka ci gaba irinsu Amerika, irinsu Birtaniya game da abubuwa na tsaro, abubuwa na training abubuwa na samar da wa'annan jirage a samfari na yaƙi wadda su ake amfani da su a duniya a yanzu wannan abu yana da amfani kwarai da gaske saboda a hakan za a samu ci gaba za a samu fahimtar juna za a samu sanin makaman aiki saboda haka wannan abin aiwa murna ne a rundunar sojojin sama ta najeriya kuma wannan abu yana da kyau kwarai da gaske kuma muna musu fatan alheri kuma a yanzu inda muke ga abubuwa ke tafiya da nasarori da suke samu da kakkaɓo wa'annan 'yan ta'adda wannan ya nuna maka cewa a insha Allahu cikin lokaci kaɗan wa'annan masifu da bala'i da suke tabbace mu a ƙasashenmu da kuma ƙasashen da suke kwafta da mu insha Allahu abubuwa za su zo ƙarshe Allah mu dai abin da muke faɗi a nan shine Allah ya taimake su Allah ya ba su sa'a kuma muna musu fatan alheri domin irin wa'annan ayyuka suna buƙatan addu'a suna buƙatan a ƙara musu karfin gwiwa suna bukatan a basu shawarwari kuma alhamdulillah abubuwa na tafiya kuma insha Allah za a samu nasara. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tobalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauci. sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.